Matsalar wutar lantarki a Najeriya wani abu ne da 'yan kasar ke fatan ganin sa A jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya sha alwashin magance matsalar wutar lantarki a ƙasar. Shugaba Tinubu ya ce za su iya ƙoƙarinsu domin ganin an hanzarta inganta wutar lantarki da duk ɗan ƙasa zai mora. Idan za a iya tunawa, a taron cop 28 da ya gudana a haɗaɗɗiyar daular laraba a watan disambar shekarar da ta gabata najeriya da ƙasar jamus sun rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniyar inganta wutar lantarki a najeriya wanda kamfanin siemens na ƙasar jamus shine zai gudanar da aikin gyara matsalar wutar lantarkin a najeriya tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo a lokacin mulkinsa ya taɓa bawa kamfanin na siemens kwangilar dalar amurka biliyan sha shida domin inganta wutar lantarkin kasar wanda har izuwa yanzu ba ta gyaru ba shin koya 'yan najeriya ke ganin wannan yunkuri na shugaba tinubu akan gyara harkar wutar lantarkin kasar ni ra'ayina kawai su zo shine babban ra'ayina saboda an yi ɗaya biyu maybe na uku sai a dace sun zo lokacin obasanjo ba dace ba sun zo lokacin muhammadu buhari ba dace ba to bi cikin yardar allah wannan zuwan da za su in allah da mu muna fata a tunani nawa saboda yanzu ma al'amarin wutan ya dan so mu canja ba kamar da ba wutar lantarkin najeriya abu ne mai mahimmanci a gyara ta saboda gyaran wutar lantarkin najeriya yana zai haifar da kananun masana'anta za ta ci gaba da kuma samar da ayyukan yi ga matasa so amma in kika duba abin da yake faruwa abubuwan da suka faru a shugabanninmu na baya gaskiya yau duk lokacin da aka ce za a yi wani gyara a najeriya to yana zama hanya ce ta neman kuɗin wasu a gaskiya harkar wuta harka ce mai matukar muhimmanci a kasar mu ta najeriya duba da yadda tattalin arzikin ƙasa ya dogara da wutar lantarki so gaskiya wannan abu ne mai kyau idan za a tsaya a yi bibiya a gaya za a yi a tabbatar da wannan aiki a hirarsa da muryan amurka rulwanu ladan manazarci kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce bawa kamfanin siemens aiki abu ne mai kyau kamar yadda ake maganar gwamnatin asiwaji bola ahmed tinubu ta gayyato kamfanin siemens domin ba kamfanin Siemens kwangilar ciyar da wutar Najeriya gaba. Wannan ba sabon abu ba ne ba abin mamaki ba ne, kuma kamfanin nan na Siemens idan aka ba shi irin wannan aikin ba abin mamaki ba ne saboda sun yi ba ɗaya ba biyu ba a duniya kuma aikin su yana da kyau sai dai wani hanzari ba gudu ba. Irin waɗannan abubuwa sun faru a gwamnatocin baya kuma duka matsalar ba ta wuce matsalar ciyon da shi ne ya rike hantar ƙasar nan ya hana ta ci gaba ma'ana cin hanci da rashawa wanda wasu shafaffu da mai a kowace gwamnati su ne za su bi ta baya su hana aiki ya yi kuma a ciye kuɗin fatar mu shi ne gwamnatin bola tinubu ta yi ƙoƙari ta tabbatar duk wanda yake da hannu cikin cin kudaden da suka gabata a hukunta shi a sa ido yanzu dai 'yan najeriya na dakon ganin yadda gyaran wutar lantarkin zai kasance nan da watanni 24 kamar yadda shugaba tinubu ya ci alwashi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya